Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud lalu shugaban najeriya muhammadu buhari ya fada wa manyan hafsoshin sojin kasar cewa 'yan makonni ya rage musu domin maido da cikakken tsaro a kasar buhari ya kalubalanci manyan sojojin ne yayin wani biki da aka yi a fadar gwamnatin kasar inda aka musu ado da aninai daban-daban a ranar juma'a shugaban ya kara da cewa yana fatan za su cimma wannan buri na tabbatar da tsaro nan da zuwa faduwar damuna domin manoma su koma gonakinsu a sassan kasar ya kuma tunashe su da su kalli wannan nadi da aka musu a matsayin alama da ke nuna ana da kwarin gwiwa a kansu a ƙarshen watan janairu ne tsoffin manyan hafsoshin sojin ƙasar suka yi murabus aka kuma nada waɗannan sabbin fadar white house ta ce dukkan allurar rigakafin da ake amfani da su a ƙasar nan suna da inganci tana mai kira ga amurka da su amince a yi musu kowace daga cikin su da suka samu kalaman fadar na zuwa ne bayan da rahotanni suka nuna magajin garin detroit yana kin amincewa a tura ma yankinsa allurar johnson and johnson wacce aka sa hale a yi amfani da ita a baya-bayan nan yayin wani taron manema labarai a ranar alhamis magajin garin na detroit mark ya ce duk da cewa allurar ta johnson and johnson na da kyau yana ganin ta pfizer biontech da ta moderna sun fi kyau inda ya kara da cewa so yake samarwa al'ummarsa ta detroit abu mafi inganci sai dai yayin wani taron manema labarai a jiya juma'a mai ba da shawara ta musamman kan coronavirus a fadar ta white house andy slavitt ya ce sun yi magana da magajin garin wanda ya ce an samu rashin fahimtar juna ne amma ba da gangan ya amincewa da allurar ta johnson and johnson ba inda ya kara da cewa magajin garin ya zaku ya samu wannan allurar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wakilin majalisar ɗinkin duniya ta musamman kan rikicin miyamma ta yi kira ga mambobin kwamitin Sulku na majalisar a ranar juma'a da su zamanto tsintsiya maɗaurin kiɗaya wajen nuna adawa da irin yadda sojojin ƙasar suke amfani da ƙarfin da ya wuce kima akan masu zanga-zanga waɗanda suke ci gaba da nuna fushinsu kan juyin mulkin da dakarun ƙasar ta miyamma suka yi a ranar ɗaya ga watan fabrairu shirina bogna ta yi gargaɗin cewa irin kwarin gwiwar da al'ummar kasar take da shi akan majalisar ta ɗinkin duniya ya fara gushewa kasar ta miyamma wacce har ila yau ake kira bama ta kwashe sama da wata guda tana fuskantar rikicin siyasa tun bayan da sojin kasar suka kifar da gwamnatin farar hula suka kuma tsare shugaba an san suci da wasu manyan shugabannin jam'iyyar mai mulki ta nld su dai sojojin suna ikirarin cewa an tafka magudi ne a zaben shugaban kasar da aka yi a watan nuwamba wanda jam'iyyar ta nld ta lashe wani dan kunan bakin wake ya kashe akalla mutum ashirin sannan ya jikata wasu talatin a magadishu babban birnin kasar somaliya fashewar ta auku ne a wani gidan abinci da ke yankin da tashar jiragen ruwan birnin take lamarin da ya turnike sararin samani da hayaki kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters roito kafar yada labaran kasar tana faɗa tuni dai har kungiyar alshabab ta ɗauki alhakin wannan hari wacce aka sani da kai ire-iren waɗannan hare-hare a birnin na mogadishu da sauran sassan ƙasar manufar kungiyar ta alshabab da shi ne ta hamɓar da gwamnatin kasar ta kafa dole musulunci to kamar yadda muka saba a kowace ranar asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya a bari ya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Ba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya lafiya kalau alheri yaya aka ji da wannan yanayi sai dai godiya Allah kawai na ji labari kayi rigakafi ai gaskiya ne <laughs> mun je mun yi san yana da kyau mutum ka ji kariya yawwa to aka ce domin akwai mutane da har yanzu suke jin kafa suna ta baban inganci ko kuma rashin illan wannan magani ake cewa a wasu kasashe ma ministoci ne suke yin gaba domin karfafa mutane gwiwa su je su yi wannan rigakafi me ka lura da shi a dangane da wannan lamari na rigakafi musamman a nan da inda kake Eh to nan ga kin san komin su ya bambanta da irin kasashenmu da farko kin san shugaban kasa ne fara karban wannan rigakafin sannan daga bisani kowa ya bi sahu kuma kika duba tsofaffi da wato ma'aikata su ne mutanen farkon da aka fara basu a nan kasar kuma za ki ga mm, domin su ake gani su suka fi bukata a nan kasar ne za ki ga mutane sun nuna suna sha'awar yin abin da farko tsofaffi ne amma yanzu kowa da kowa ne don yau da eh, don shekaran jiya da muka je allura wato mun ga matasa har da ƙananan yara ma suna shigowa kuma kowa ya ba abin muhimmanci ka san abin da ya sa da farko tsofaffin ba wai don sauran mutane ba sa sanyi ba sai dai an ba su fifiko ne kasancewa ana ganin idan cutar ta kama su su ne za su fita gayyara ma'aikatan lafiya domin samun kariya tsofaffin nan domin su ma a kare su daga kasan uh, farkon bullar cutar nan eh, galibi dai ko dai waɗanda suka manyanta ko kuma waɗanda suke da waɗansu cututtukan da nan da nan cuta za ta iya kwantar da su shi yasa ka ba su fifiko ba magana ce ta mai kuɗi da mara kuɗi ba eh haka yake haka yake kan gaskiya eh. don kowa ya zo ma yanzu ana ba kowa kula wanda ya kamata <laughs> banda batun corona akwai batun ma allurar ai shi ne ya kuma batun tsoron allurar <laughs> mm. to Allah ya samu ga bayan wannan corona lami lafiya Allah ya yaye mana wannan bala'i amin sun amin baba yau muna da aure raki da eh, za a yi da muka samu gayyata yawa daura aure kace-kace da kuma naɗin sarauta kai wata sarauta kake jira ne ni? Eh, <laughs> ni sarautar sarautar da kike jira a kumashi eh. shi ne a bani sarkin kofar ɗaki na <laughs> wannan sutura da ake zuba <laughs> dubu ɗaya da ɗari biyar iko na je tsaya iya bakin kofar ɗaki na to bari mu fara da wannan daurin aure da aka riga aka yi jiya an yi auren nan ne wato gaisuwa fata alheri da taya murna ga sabbin gauale da anguna da amare ko wato e auren fatima abdulkarim a unguwar barau malumfashi da angonta dahiru sani kuringafa sai kuma ta'iba abdulkarim unguwar barau malumfashi ita kuma da angonta aliyu abdullahi ruwan sanyi waɗanda aka ɗaura ma auren nan jiya juma'a da fatar an yi adace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare To sai kuma wannan ta yin murna daurin aure ne zuwa ga iyalan gidan Mr. Ahmed Bature Dogos da marigayi Mr. Nuhu Barade na daurin auren 'ya'yansu Ashiru Bature ahmed da kuma Hannatu Nuhu Barade wanda za a daura a ranar goma ga watan Afrilu. Za a daura auren ne a mujami'a ikuwa number one Bundot a Das a karamin hukumar das a jihar bauchi sai kuma taya murnan daurin aure har yau da zuwa ga iyalan pasta nahimiya hassan da kuma marigayi gofre joji wazi na daurin auren 'ya'yansu da suka hada da dayana nahimiya hassan da kuma peter gofre wazi wanda shi kuma za a daura auren a ranar asabar 20 ga wannan watan maris shi ma za a daura aure ne a mujama'an ekuwa immigration chapel a jihar sokoto to Allah ya nuna mana kuma Allah ba da zaman lafiya amin summa amin. Amin muna taya Rabi'u Baba Mayo Ranewo murnar naɗin sa a matsayin turakin Mayo Ranewo Allah ya sa na faɗi wannan Mayo Ranewo daidai a jihar Taraba wanda za a yi ranar Juma'a sha biyu ga watan nan a fadar sarkin Mayo Ranewo a jihar Taraban. Muna kuma taya Aishatu Sule murnan naɗin sarautar sirikinta wato mai gidan Rahama Bello mai taba Sule wanda za a naɗa matsayin sarkin fada a masarautar jigawa a yau dinnan asabar wato sarkin fadar dutse Allah ya sa an yi adace Allah kuma sa gama da jama'a lafiya. Amin summa amin. nima akwai wannan tayin murna zuwa ga muhammadu hammagal audu tata wanda za a nada sarkin samarin askira a yau asabar da misalin karfe goma na safe a kofar bai martaba sarkin askira alhaji dr abdullahi ibn muhammad askira ba na uku to allah ya bada nasara ya kuma bada sa'an a gama da jama'a lafiya gaisuwar fatar alheri ta a bari ya huce ga daraktan farmers escort alhaji mu'azu gyaza samur zaria da sarkin samarin zazzar sardanan samur zaria alhaji bello sa'idu sai shugaban hukumar sabon gari zaria honorable engineer muhammad usman da sanaita mai wakiltar sokoto ta gabas injiniya ibrahim abdullahi bubir. sai alhaji badaru mai gwanjo kasuwar jimeta gaisuwar abar bari ya huce zuwa ga gidado adamu ciyaman din kungiyar matuka motoci a daɗi moto park kwangila zaria sai alhaji kabiru walin samar zaria da baba abdu bagobiri mai tire da lafiya jihar nasarawa daga ƙarshe gaisuwar fata alheri zuwa ga dalhatu manjos Gubir da ke samaru zaria da fatar an tashi lafiya. To sai kuma wannan gaisuwa na abar ya huce zuwa ga 'yan majalisa ta Iboro da ke birnin Gusau a jihar Zamfara. Da farko honrabu Kabiru Amadu mai Palace kenan sai kuma honrabu Ubaidullah ya kaura da Mahmud Salihu kaura da Nasir M Imam Gusau da Dr. Abdul aliyu shinkafi da kuma abdulhamid yaron malam to sai kuma mubarak sarkin yaƙi da abubakar ahmad gusau da yasir bello a ƙarshe kuma da alhaji aliyu kwangila ba ka yi wa banza lodin mota a gusau To eh, masu iya magana suka ce komai kirkin ka baka game kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu rufe da wannan jerin gaishe-gaishe gaisuwar fata alheri ga alinuhu da yahaya dando azare sai abdulkadir aliyu mai riga da lawan bin hambali mk dan silba sai mutaka mtk shawuta kai da kuma abubakar mai doya tashar gadau to akwai kuma gaisuwar abar ya huce zuwa ga babawo mato mai aduwa giyar katsina da kuma abdullahi doron baga da mansar baba wuro na fada da abdullahi laki funtuwa da kuma usman manika mai ruwa road funtuwa sai kuma gwani manajan bulo da masak da shamsuddin mahmud kargi da abdulaziz goga mai aduwa da kuma mani tinau mai aduwa da kuma alhaji sani bo mai aduwa sai kuma biniya mudi ragana mai tama jamhuriyar nijar da kuma arma dan mai ganga kuka samu a jamhuriyar nijar To da fata an waye gari lafiya. Babiya Allah, babiya manzo. garba bin afan fataskum ya aiko mana da labari ba mm. Wata rana ne wani farfesa zai tsallaka wata ƙasa sai ya nemi jirgin kwale-kwale ya eh. tsallaka da shi. To daga tashin farfesa sun tashi kenan cikin kwale-kwalen nan sai kalli direba sai ya ce wa direban kwale-kwalen direba <laughs> ka yi makaranta kuwa sai direban kwale kwale ya ce mishi eh, to to na yi makaranta amma gaskiya ban yi zurfi ba ban yi mai zurfi ba <laughs> sai farfesa ya kalli direban sai ya ce mishi to cikin makarantar da kai ka taba karanta biology ya ce a'a shi bai san wani biology ba sai ya ce mishi sociology ba <laughs> direba kwale-kwale ce shi bai san wani ba. Shi ke nan? Sai ce to psychology fa. Duk dai logi-logi. Sai direba ya ce mishi a'a sai farfesa ya kalli direban kwale-kwale ya kalli direban kwale-kwale ya tsaki ya ce jahili kawai kai akwai amma dai a duniya na akwai jahilai. Hmm. <laughs> Ya ce kai duniya na akwai jahilai a <laughs> shi direba haushi ya kulle shi wajo Allah da ya kulle shi shi ke ya ci gaba da tuka kwale-kwale eh. ci gaba da tuka kwale-kwale sai da ya bari suka can tsakiyar ruwa <laughs> sai domin farfesa sai ce ma farfesa to farfesa kai kai ya ka iya ji kuwa a a Ya kalli farfesa ya ce ka iya ka iya bundulo bundumoloji. Bundumoloji. Zai kifar da shi a Zai kifar da shi a tsakiyar ruwa ya yi ta kai shi. Kai. Sai ce ba sai ya ce mishi a ya ce me kake nufi sai ce to <laughs> nutsology fa lalle kan nutsology kan <laughs> ya ce nutsology ji fa <laughs> wato zai ji tseke da ashe ku sai ya ji tsology a wurin ka yi nutsology ka iyo ka fita ba to ji. a zika yi nutsology farfesa bai iya ba sai sai farfesa ya ce mishi a'a to sai daga tashin direban sai ce mishi ta lalle ko ashe za ka mutu jahili a cikin ruwan nan kowa da radansa ashe za ka mutu jahili a cikin ruwan nan yawwa <laughs> yau shi ba radan ya baka iya bindimo da ji ba baka kuma iya nutso da ji yau baba To. Ko ka yi ka san methodology ko ko ka yi ba nutsology tun da mu ba za mu yi nutsology ba sai mu yi tetralogy mu wuce da kayan muology. <laughs> Ah, dole dole dole da mi dakatology. Eh to shi ke da. Eh. <laughs> Mi dakatology eh, domin ka ga malama Juli tana daga du <laughs> Yanzu a duk. Baba ya kuma keri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku.